الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ينظر لك مغنى يوم muna tara ne ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da a 21 ga watan hudu shekara 2021 kuma kamar yadda 'yan uwa suka sani mun ci za mu ci gaba da kawo darussa a wa'annan kwanakin to watakila ma sati da lahadi idan ba mu da wani abu insha Allah ba za mu yanke karatun ba har a waɗannan ainihin wato kwanakin a mana cikin yau za mu kawo halka guda biyu cikin littafin a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alun wa jawabun tambaya da kuma ainihin wato ba da amsa akan wannan matsalar kafin mu tafi wato ita a ƙa'idu shi'a ɗin kamar yadda 'yan uwa suka sani muka sanar cewa a wannan wata na ramadan kusan kowane lokaci za mu ci gaba da sanarwa abinda ya shafi maganar ita wannan mu'assasa ɗin la'akari da ɗimbin aikace-aikace da ke gabanmu wanda suka shafi wannan makaranta da kuma wannan aiki na addini a akan ba na wannan ma'asaka sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan banki stanbic ibtc sunan akawun ɗin sahabatu alkiram sannan idan ana neman ƙarin bayani ana iya neman waɗannan lambobin akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili <clears throat> akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai daya takwas shida bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wayannan su ne nambobin da za a nema don ƙarin bayani kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka duk mutumin da yake ba da gudunmuwa a wannan makarantar ɗan addini ya ci gaba to muna roƙon Allah ya ciyar da al'amarinsa gaba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare abin da ke hannunsa na arziki ya ƙara wa dukiyar tasa ainihin wato albarka wanda suke da littafi a hannunsu a muna tambaya ta talatin ko saba'in da biyar ne menene kudirin malaman shi'a dangane da wato imani da rukuni na uku cikin rukunin musulunci wato imani ko imani da mala'iku wanda mun fara kawowa mun kawo maganan Mustapha Ali wanda ‘yan shi'a ke da'awa sannan da kitabu Ali da Mustapha Fatima to da malam ya kawo ne sai ya ce tanakudul cin karo bayan da suka kawo suka tabbatar da wa'annan littattafan cewa akwai su to shine malam yake cewa iftara shuyukuhum sai malaman su sai suka kirkiri ƙarya alkulaini ko shekuhum alkulaini an abi basir wannan kuma ita ce halka ta saba'in da shida sai kirkiri ƙarya daga abi basir yake cewa fi hadisin ɗawilin a cikin hadisi dogo ثم أتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحي يذوة النبي فقال يتي سأل سائل بأداب واقع mai tambaya ya yi tambaya dangane da azabar da za ta auku sai suka ce lalkafiri na biyu wulayata ali laisa lahu dafi wa'inda suka kafirce ma wulayar sai da na ali idan Allah ya tunkudo azabar ba wanda zai iya tunkuɗe ta to haka za ka dinga ganin wannan taharifin hatta a wannan zamanin zaka ji wasu malaman suna faɗa su ce inna Allah safa Adamu wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Muhammadin alal alamin sai a ce haka yake sun cire ala Muhammad ne sahabbai suka rubuta Qur'ani haka fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai sai fa baddala alladhina zalamu ala Muhammadin qawlan ghayra alladhi qila lahum haka suke wa ainihin wato Qur'ani فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلب ينقلبون sai su canza su ce ai ana maganan wanda suka zalunci Ali Muhammad ne fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi haka suke wa ainihin wato alqur'ani haka suke to shine malam yace min Allah dil ma'arish qala sai nace qultu sai nace sai ya ce sai na ce ju'iltu fidaka Allah ya sani in zama fansa gare ta inna la naqra'uha haka da ai ba ma karantawa haka fa qala sai ya ce haka da wallahi nazala biha jibril ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadda kaga haka to haka mala'ika jibril isaukar da ita ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa haka da wallahi musbitun fi mushafi fatima suka ce wallahi wannan haka ya tabbata a mushafin fatima haka ayat take lil kafirin bi wilayati ali laysa lahu dafi amma inda zaka gane wannan wilayar da suke ta da'awa ƙarya ce kowa ya san cewa na na Fatima bayan annabi ya rasu ta tafi tana neman gado wajen sai na abaka wanda mun ba da amsa akan wannan hatta ta hanyar munazara idan wannan wulayancin da ake magana da gaske ne Allah ne ya naɗa sayyidina Ali ta fi komo muhimmanci ya aka yi ta tafi magana gona ba ta tafi neman imamancin sai da na aliba wannan ƙarya ne kawai wannan maganan ya zo cikin kashful asara a shafi na 143 alhadith sani a ana na na lamba biyu yasa وهكذا هو الله المثبت في مصحف فاطمة nawa ya sa lamba biyu ne to ina ganin na kan koshi ne da madina bambancin fada ba ne ko to kuma tun da ya ce kulaini to zai fa zama a rauda min alkafi a malajjalin na bakwai hadisi na 1969 kitabun rauda ko hadisi na sha bakwai a wannan babin risalatun minhu ilaihi aidan da kuma biharun anwar mujalladi na talatin da biyar shafi na ɗari uku da ashirin da hudu hadisi na ashirin da biyu a wannan babin babu ƙaulihi ta'ala walamma duriba bunu maryama masalan idza qawmuka minhu yasiddun to ga wani kuma nan sannan wa amma an kayfiyatu nuzul hadha al-mushaf amma dangane da yadda aka ce an saukar da wannan musafin bari ka sai ce fa ilaikum maftarahu ku shi'a to ku riƙe abin da malaman shi'a suka ƙirƙiro suka kago na ƙarya wai abin mamaki wai ɗan shi'a da suke da wannan kurafa ɗin a littafinsu su wai suna iya fitowa su yi maganan addini gashi nan fil daƙiƙi wajen siffantawa mai zurfi li mustafi fatima al-maz'um ga wannan mustafin na fatima wanda ake rayawa an abi daga abi basir yace sa'altu aba jafar na tambaye abu abu jafar muhammad bin ali an mustafi fatima akan mustafi fatima faƙalis sai ce unzila alaiha ba a da mauta biha. saukar da shi aka yi bayan annabi ya koma zuwa ga Allah za ka ji ana maganan nan sai ce in an ce suna da wani ƙur'ani a kawo ƙur'anin mana amma maganin cewa akwai musafi fatima sai sai ai kamar musaf ne da za a ce musaf abdullahi dan mas'ud musaf aisha musaf hafsa yanzu da bana na aisha ba hafsa ka taba ganin wani ahli sunna yana maka iddi'ain musafin aisha ko hafsa ko abdullahi dan mas'ud to shi wannan musafin fa cewa suka yi saukar da shi aka bayan annabi ya koma zuwa ga Allah faƙalar sai ce unzila alaiha ba da mauti abiha an saukar da wannan ne bayan mutuwar babanta ƙultu sai na ce fihi she'un min alƙur'an ƙultu sai na ce fa fihi min alƙur'an a cikinsu akwai wani abu na ƙur'ani kuwa faƙalar sai ce ma fi hishe min alƙur'ani babu wani abu a cikinsa na ƙur'ani ma'ana tun da an ce musu abu fatima ne to shin a ƙur'ani ne a cikinsa ƙur'ani ne ikunsa wannan ƙur'anin da ke cikinmu ne da ke hannunmu shi ma ƙur'anin musafi ma shi ma ƙur'anin ya kusa sai ce a ƙur'anin daban wannan daban sannan saukar da shi aka yi bayan annabi ya koma zuwa ga Allah sai na ce to a kultu sai na ce fasifuli to siffanta min yaya girman wannan musafin yake wai sai yake cewa diffata ne min zubar da ta yana da ainihin wato bangwaye guda biyu na zuburji ala tsulil waratsi tsawon takaddarsa wa arduhu hamrawai ne hamrawai ne tsawonsa ya kai hamrawai ne gari ne yake faɗa daga gari kaza zuwa gari kaza kuma wannan littafi ne kuma musafi ne kuma saukar da shi aka yi qultu sai na ce ju'iltu fidaka fasufli waraqahu to sifanta ban ya fadin takaddan yake ƙala sai ya ce warakuhu min durrin abiyar wato fallon takarda daga lu'ulu'u ne wanda yake fari ila lahu ya aka ce kun fakana shin shi littafin daga kasance ne kawai sai ya kasance qultu sai na ce ju'iltu fidaka fama fihi to me a cikinsa. sa sai yake fihi khabaru ma kana to a cikin shi wannan musafin na Fatima akwai labarin duk abin da ya faru a baya wa kabaru ma ya kunu ila yawmil qiyama akwai abin da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama wa fihi khabaru sama a ciki akwai labarin sama wa adadu ma fi samawati min al mala'ika wa ghayri zalika da adadin duk abin da ke cikin sama da na mala'iku da wani wannan wa adadu kull man khalaqa Allah mursalan wa mursal da adadin duk abin da Allah ya halitta nan manzo wanda aka aiko da wanda ma ba a aiko ma wa asma'uhum wa asma da sunayensu da sunayen man ursula ilayhi wanda aka aika zuwa gare su dan dan Allah wannan littafin ya girman su yake, a ce akwai waɗannan sunayen wa asma'u man kazzaba wa ajaba kai har sunayen waɗanda da Allah ya turo annabawan suka karba da wannan suka karyata duk akwai a ciki wa asma'u jami'i man الله Allahu min al من الأولين والآخرين wal da sunayen duk abin da Allah ya halitta na mu'mini da kafirai sannan kuma mutanen farko da na ƙarshe wa asma'ul buldan akwai sunayen garuruwa wa sifatu kulli baladin bayan ma sunan kowane gari to akwai siffar garin kaga hadda Najeriya akwai a cikin Musa Fadima sannan da sifar yadda Najeriya take a cikin wannan musafi na Fatima duk akwai a ciki Allah ya ƙara mata yalla sannan fi sharqil sun ci a gabas fi sharqil ardi wa garbiha a gabacin duniya da yammacin duniya wa adadu ma fi hamilil mu'minina kai da adadin abin da ke cikin duniya na mu'mine duk a ciki wa adadu ma fi hamilil kafirina da adadin abin da ke ciki na kafirai duk akwai a wannan littafin Wasifatu sifatu kulli man kazzaba da siffar wanda wa sifatul qarn ula da sifan karnoni na farko wa qisasuhum da qissosin su wa man waliya min at da wanda idinga biyo baya daga cikin ainihin wato tawagitai wannan ya tafi wannan ya ainihin wato wuce wa muddatu mulkihim wa adaduhum da tsawon mulkin su da adadin su wa asma'ul a'imma da sunayen a'imma wa sifatuhum da siffansu wa ma yamliku kullu wahidin wahid da abinda kowanne ɗaya zai yi mulki na ɗaya bayan ɗaya wa sifatu kibra'ihim da kuma ainihin wato siffar girman su wa jami'u man taraddada min al kai da dukkan abinda zai kai ikomo na al'aduwar jam'i ne na daurun shine adwar shine abin da ya shafi wato a mataki-mataki ko jujjuyawar abubuwa daur wultu sai na ce tufi filaka wa kamil adwar nawa ne al'adwar ɗin nan ƙwala sai ce kamsu na alfa da abin da zai jujjuya na adadin shekaru shekara dubu hamsin wahiyar saba'atu adwarin shine wato dauri bakwai wafihi asma jami'i ma khalaqa Allahu a ciki akwai sunayen duk abin da Allah ya halitta wato wa ajalahum da kuma ajalinsu sannan wa sifatu ahalil janna da sifar ɗan aljanna wa adadu man ha da adadin wanda zai shige ta wa adadu man an nar da adadin wanda zai shige gida wuta wa asma'u haula'i wa haula'i ɗan aljanna ma da sunayensu ɗan wutan ma da sunayensu Wafihi fihi ilmul qur'ani a cikinsa akwai ilimin ƙur'ani kama unzila kamar yadda aka saukar da shi wa ilmul tawrat da ilimin at kama unzila kamar yadda aka saukar da ita wa ilmul injili da ilimin injila kama unzila kamar yadda aka saukar wa ilmul zabur da ilimin zabura wa kullu shajaratin kai da adadin kowace bishiya sannan wa madaratu fi da kowace ainihin wato alƙarya a kowane irin gari a duniya akwai a cikin wannan littafin wannan ya zo cikin dala'ilul imama libn Rostam at-tabari a shii a shafi na 105 106 hadisi na 30 da uku hadda 34 kabar mushafiha salawatullahi alaiha sannan da musaddaqu safinatul bihar mujalladi na shida shafi na 207 mushafi fatimatu zahra wannan shi ne. da haka wannan littafin da ya kawo dala'ilul imama libn Rostam. shine yace at-tabari dama mun ce al-imam at-tabari guda biyu ne akwai tsabari na sunna akwai tsabari na shi'a kuma na sana suka mutu shekara 310 da haka wannan da yace da la'ilul imam ali ibn rusum at-tabari to tsabari dan shi'a yake nufi ba tsabari malamin sunna ba to zidan Allah ka kalla ka gani a ce maka wannan wani littafi ne kuma bayan annabi aka saukar da shi sannan ya ƙunshi wannan ilimin da asararu haba malam ai bai kamata a ce hankali ya karɓi wannan ba hankali ya yadda da wannan to wannan duk yana ciki to shine malam yake ta fayatura ya jama'a kam sofa ya kuna hada da musafin kurafi to wannan musafan na kirkiran karya ya zai kasance alkabir babba min mujalladin wa waraka daga mujalladi kuma ana baka labari ana ce maka maimakon a ce maka littafi ne mujalladai sannan ana ce maka kuma fallayen takardu ne sannan fallayen takardun nan duk a cikinsa ne akwai wa'annan asma ɗin akwai wa'annan sunayen ta yaya za a yi haka ya zama bal wa ya ƙulun rawi sai ba ma wannan ba mai ruwaya yana cewa inna imamahum qala imami ya ce wa ma wasaftu laka ba'da ma fil waraqa a saniya duk abin da na siffanta shi gare ka bayan abin da ke cikin warka ta biyu wala takallamtu bi harfin minhu ai ban ma yi magana da ko da harafi ɗaya ba a ciki wato ma'ana irin a baka labari a faɗa maka ka ji al'amari ya ka a ce to ai ba a faɗa maka ɗaya bisa dubu ba na abin da abin ya ƙunsa ka san wannan ba komai bane cewa akwai aiki a gaba to shine malam kun ga yanzu ya kawo abubuwa guda hudu na farko shine Mustafa Ali na biyu Kitabu Ali na uku Mustafa Fatima wanda a ƙarƙashin nan ne kuma dukkan wa'annan fa da suke magana cewa suke saukar da su aka yi wa'ayi ne sannan na hudu kitabun unzila ala Rasuli, qabla an ya'tiyahu al-maut littafin da aka saukarwa da manzon Allah gabanin mutuwa ta zo masa iftara al-kulaini ala abi abdullahi eh, rahimahullahu annahu qala wa hashahu wai inna ce. azza wa jalla anzala ala nabiyhi kitaban Allah ya saukarwa da annabi littafi qabla wafatihi gabanin ya rasu ya يا ya ce masa ya Muhammad. hadhihi wasiyatuka ila an-nujbati wannan wasiya ce ne maka zuwa ga an Nujaba' min ahalika daga cikin iyalanka qala sai manzon Allah ya ce wa man nujbati ya jibril to suwaye nujba din nan fa qala sai ce ali bin abi talib wa waladuhu ali bin abi talib da kuma ƴaƴansa wa kana alal kitabi khawatimun min zahabin sannan wannan littafin an sa masa stamp na zinari fa fada fa’ahun Nabiyu ila amiril mu’amini na wa’amarahu sai sai annabi ya minka shi zuwa ga sai da na aliyu umarce shi an ya fuka hata minhu ya buɗe wannan zoban wa ya amala bi mafi wannan hatimin ya aiki da abin da ke cikinsa fafakka amiril mu'mini na wa amila bi mafihi sai da na ali buɗe wannan hatimin ya aiki da abin da ke cikinsa ثم دفعه إلى ابنه الحسن sannan ya mika wannan littafin zuwa ga dan shi Hassan fa fakka khatama shi ma ibude wannan hatamin thumma kadhalika ila qiyam al-mahdi to haka littafin zai ci gaba da tafiya wanda aka saukarwa annabi zuwa ga nujaba'u annuzubati har zuwa mahadi ya bayyana wanda kwanan nan naga wani bidiyo da wani malami yana faɗa cewa wannan maganan mahadin ya ce ɗan tsagwaron zunzurutun ƙarya ce kai ba wani maganan mahadi kyawai wani mahadi zai ainihin wato bayyana bari magani ko zan ga bidiyon cewa ƙarya ne ba wani maganan wani mahadi mahadi zai bayyana ya ce ɗan tsagwaron zunzurutun ƙarya ce kawai saboda abin ya ishe su tura ta kai bango an tarza an tarza eh ya ce kai kuma mai bakin rawani ne ya ce wannan maganan cewa mahadi zai zo wannan maganan ƙarya ce ba gaskiya ga shi nan sunansa Allama Hussein Al-Musawi yukhatibu rawafi ga gashi nan yana magana da ɗan Shi'a bari mu ji magana tasa duk da da larabci ake yi amma bari mu ji magana tasa me yake cewa كما يقولون هو آه، يعني 1182 سنة كما يدعون ما فائدة هذه الغيبة الطويلة متى يظهر الإمام المهدي قال يظهر في آخر الزمان وهو قل لي أنا تنبيه متى يظهر الإمام المهدي قال يظهر في آخر الزمان يشير مهدي بيبينه sai wani ya ce wai zai bayyana a الإمام الثاني عشر من أهل البيت عليهم السلام الإمام المهدي غائب كما يقولون هو يعني هذه الإمام المهدي غائب كما يقولون الإمام المهدي سنتي يا بكو كمن يدع سكي فدا ألف ومئة واثنين وثمانين سنة هو غائب كما يدعون ma fa'idarta hadiya ya faɗi wajen shekara sama da dubu kamar yadda suke da'awa in ji shi to yanzu yana tambaya ne menene fa'idar ɓuyarsa bari mu ji ana aqul laqad kadabu alaykum laysa kari yana faɗa yana cewa laqad kadabu alaykum wallahi malamin shi a sun muku ƙarya in na gama zan sake sawa mutane su ga bidiyon nasa mai bakin rawani ne kuma ba yaro ba ne dattijo ne a shi'a yana cewa wallahi malaman shi'a sun muku ƙarya kundi ya faɗa cewa laisa hunak imam mahadi ƙarya ne ba wani mahadi da zai ɓuya babu kuma in manna tushewar basira irin na ɗan shi'a sai ka je kana roƙon mahadi cewa ya maka wani abu yana cikin kugu ya kasa fitowa kunci tsoro yake ji an biyo shi za a kashe shi maimakon kana da matsala ka roƙi Allah kai tsaye wanda aka biyo za a kashe shi ya gudu ya je ya ɓuya kuma ka sai ka je ka roƙe shi sannan kuma sai ka dawo kuma kana cewa addalallahu farjahu kuma Allah ya gaggauta fitowarsa wannan ai toshewar basira ne bari mu tara muharraf wala nahdi غائب أبدا وإنما الإمام المهدي يظهر آخر الزمان عندما عندما تختلف الأمة يعني عند اختلاف الأمة الإسلامية ويصبح الأرض بعد فتح sau da haka ya faɗa ya ce ba wani mahadi da ya ɓuya ba wani ƙur'ani da ke hannunsa wanda zai zo da shi duk wa'in nan ruwayen akwai shi في آخر الزمان وهو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام المهدي طيب، طيب. قائد كما يقولون هو آه كونغشنا 82 سنة هو غائب كما يدعون ما فائدة هذه الغيبة الطويلة أنا أقول لقد كذبوا عليكم ليس هناك إمام مهدي غائب ليس هناك إمام مهدي غائب لا قرآن محرف ولا مهدي غائب أبدا وإنما الإمام المهدي يظهر آخر الزمان عندما عندما تختلف الأمة يعني عند اختلاف الأمة الإسلامية ويصبح الأرض بعد فسد to wannan shi ne abinda shi wannan malamin shi'a ya faɗa ya ce to wallahi malamin shi'a sun muku ƙarya tura ta kai bango yanzu cewa ƙarya ne ba wani mahali da zai zo ya bayyana yanzu da irin wannan da'awar tasu ta yin shi'a ya ce ƙarya ce kawai tsun tsagwaranta to shi ne malam yake cewa a ta'aliku ta'aliki ya ce Allah dama ya ce yi kuribu na buyutahum za su ruguza gidajensu da aidihim da hannayensu wa aidil mu'minin sannan da kuma hannayen masu imani kuma shi nan suna ainihin wato yi shi hanya mafi sauki da yan shi'a za su gudu wajen su ba abin da ke littattafansu kariya shine su ce kawai su ba komai ba bane inganta a gurinsu to kowanda ma suka ci ya inganta ba zai karu wala gurinsu to kuma saboda an bar mutanen nan sun samu sake wai har mutum ya zo yana cewa wai wai yana da bakin magana a addini eh ka gani to sai yake cewa far هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كما يسقمون kamar yadda suke faɗa. yas'alu yana tambaya man huwa najibu an Najibu? fa huwa sallallahu alaihi wa sallama lam ya'rifu annabi bai san shi ba hatta nazala bihi al-maut har sai da mutuwa ta sauko wa annabi bai san su waye an annujbatu dinnan ba yani annar rasul kama fi riwayatihim hazihi riwayoyinsu kamar yadda wannan ke nuna lam yu'lil lin nas annabi bai yi bayani ga mutane ba man huwa najibul wasi min ahli to waye annajibu waye alwasi din daga cikin mutanensa? bal lam ya'rif zalika illa inda wafatihi shi shi annabin bai san wannan ba fa sai lokacin da yazo zai mutu sannan ya san wannan sannan da aka saukar da wannan littafin qabla wafatihi fa qala ya muhammad hadhihi wasiyatuka illa nutubati min ahlika da haka da ya tashi ya mika ta ne zuwa ga sayyidina Ali sayyidina zuwa gawa. zuwa ga al-Imam Hassan ba sako bane da isha fudin mutanen duniya da mutanen duniya za su ainihin wato sani sannan wa fatihi. gabanin annabi ya rasu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala laka yanzu mun ji na biyar na hudu to da mu sake jin na biyar shi kuma lauhi Fatima allanna na Fatima shi kuma allanna na Fatiman? ruwaya tana da tsawo malam bai kawo ta duka ba a nan. shi yasa na ɗauko usulul kafin ka gan shi to ita kuma zan karanto ta ne ita wannan lauhin fatima din daga usulul kafi mutane su ji lokacin da na zo yin magana akan abin da ya shafi auren mutu'a na ɗauko littattafai guda biyu na yi hujja da su saboda littattafai ne da malaman shi a suka rubuta su akan matsalar aure kawai to shi ne in shi annan suke so su wasa da hankalin mutane waye ba littattafai ba ne mu utabarai shi na ce to bari tunda ba littattafai bane mu utabarai bari mu koma mu tsakko daga littattafai mu utabarai din tunda su ai ruwayi ne suke kawowa daga wasu littattafan suke yin nakali da haka nan wajen a bayana wannan littafin gabaki ɗayansa nan wajen wannan mujalladi guda sha shidan nan kun gan shi aljawahirul fakariya fi shi raudatul bahiyya wannan littafin gabaki ɗayansa duk sa mujalladi sha shidan nan littafin shi'a ne sannan ga wannan mausu'a ta al'imam al-mahadi al-muntadar wannan shi mujalladi ainihin wato wajen ashirin ne shi ma littafin shi'a ne sannan ga al arba wannan ma haka kashfu litriya sannan ga al-burhan fi tafsirin ƙur'an sannan ga kuma attibiyan fi tafsirin ƙur'ani. wannan tafsirin safi ne wannan ilamul hidaya wannan ma littafin shi'a ne sannan ga wannan tafsirin tafsirin kanzul da ƙa'id wannan ma tafsirin ga baki ɗayansa wajen mujalladi sha hudu na ainihin wato shi'a ne sannan ga kuma wannan littafin a wannan littafin munta hal'amal fi tawalikin nabi wal ga shi na shi'a ne sannan ga wannan littafin al'anwarun nu'umaniya shi ma haka sannan ga kuma wannan madinatul duka waɗannan littattafai ne na ainihin wato da suka shafi shi'a sannan ga wasu can a can wajen ga wani ma wancan a can wajen almizan fi tafsirin qur'an na ɗaba-ɗaba'i, mujalladi sama da wajen goma so da haka ku ɗauka cewa magana ce da ake yi da ka a'a ba magana ba ce da ake yi da ka wani lokaci wani in ya ba zai iya kara matsalar ba sai cewa ai ana amfani da shamila ake ba wanda ya hana ka amfani da shamila za ka iya yi kuma in kwamfuta na ba da karatu ai kowa ba sai zai kasuwa ya sai kwamfutar ba ta ba shi ilimin idan mutum ya isa so saboda haka insha Allah za mu tsaya nan mutane su jira halka ta gaba yanzu wa bi hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته